Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Sarfilo Hashin Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin ranar Alhamis uku ga watan Disamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfilu da kanin labarai. mayakan kungiyar 'yan ta'adda ta iswap a yankin arewa maso gabashin najeriya sun yi awon gaba da wani ma'aikacin agajin jin kai da wasu jami'an yanki bi a cewar jami'an tsaro jiya laraba shugaban amurka donald trump ya yi barazanar cewa zai yi gaban kansa wajen yin watsi da kudirin dokar tsaro muddin ba a soke wata kariya da ke baiwa kamfanonin sada zumunta ba Birtaniya ta ce tana shirin fara yi wa mutane allurar rigakafin Pfizer tun daga ranar Litinin bayan da ta zama ƙasa ta farko ta amince da allurar rigakafin coronavirus bayan manyan gwaje-gwaje a asibiti da aka yi. Toka na labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji cewa mai alfarma sarkin musulmi wanda ya ba da shawara game da matsalar tsaro a Najeriya. ya ce ya kaɗu matuƙa da kisar manoma a Borno. A jihar Niger kuwa gudu ake ta yi daga wasu ƙauyuka saboda miyagun dawa. Ga hali dai a wahale ga yara. Barayi a haka nan suke zuwa da bindigoginsu. In ka ce ga yanda za ka faɗi a gaura maka mari kawo komin tsufanka. Za kuma a ji cewa yau take ranar da ta duniya. sannan kamar kowace ranar alhamis yau ma alheri grace abdu na tafa da shirin domin iyali kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mayakan kungiyar 'yan ta'adda ta ISWAP a yankin arewa maso gabashin najeriya da ke fama da tashashen hankula sun yi awon gaba da wani ma'aikacin agajin jin da wasu jami'an yanki biyu a cewar jami'an tsaro jiya laraba mayakan 'yan ta'addan ne suka yi garkuwa da su a wani shingen binciken ababen hawa a ƙauyen wakilti da ke jihar borno ranar litinin kamar yadda majiyar ta shaida wa kamfanin dillancin labaran faransa na afp a wani lamari na baya-bayan nan da ya faru a yankin da ke fama da rikicin 'yan ta'adda sama da shekaru goma waɗanda aka yi garkuwar da su sun haɗa da jami'an yanki guda biyu da kuma wani ma'aikacin agaji amma ba a bayyana kungiyar da yake aiki ba in ji ɗaya daga cikin majiyoyin tsaron jami'an biyu suna kan hanyar su ne ta komawa maiduguri babban birnin yankin da garin Mabar. inda suka je zaben ƙananan hukumomi da aka gudanar a ƙarshen mako majiya ta bi ta ce a watan yuni ta gabata an kashe ma'aikatan jin kai biyar 'yan kwanaki bayan sace su da kungiyar 'yan ta'addar iswap ta yi wacce ke da karfi a gefen tafkin chadi zaben na kananan hukumomi a jihar borno shine na farko da aka gudanar tun bayan da kungiyar boko haram ta fati ta da kayar baya a shekarar 2009 barazanar da shugaban amurka donald trump ya yi cewa zai yi gaban kansa wajen yin watsi da wani kudurin dokar tsaro muddin dokar ba ta soke kariya daga tuhuma da ake bai wa kamfanonin sada zumunta ba barazanar ta fuskanci turjiya matuka daga 'yan jam'iyyun bijiya laraba wanda hakan ya share wani fagen kai ruwa rana tsakanin shugaban kasar da 'yan majalisar waɗanda ke ƙoƙarin mai da wannan gawurtaccen ƙudurin ya zama doka zuwa ƙarshen shekara. Ba kamar yadda aka saba ba, mambobin jam'iyyarsa ta Republican sun janye daga goyon bayan Trump, inda suka haɗu da 'yan Democrat wajen nuna adawa da barazanar da ya yi na ƙin amincewa da dokar izinin tsaro ta ƙasa ko NDAA. Ƙudurin dokar dala biliyan 740 na shekara-shekara wanda zai kuma shata manufofin hedikwatar tsaro ta pentagon idan bata ta hada da wani matakin kawar da dokar tarayya da aka sani da sashe na talatin. wanda ke kare kamfanonin fasaha kamar su facebook da twitter jiya laraba 'yan majalisar sun sanar da cewa 'yan kwamitin sasantawa sun kammala rahoton taron su kan kasafin kuɗin na shekarar 2021 sasantawa tsakanin bangarori daban-daban na kudurin da aka zartar a farkon wannan shekarar da majalisar dattawa ƙarƙashin jagorancin republican da majalisar wakilai masu rinjaye masu taimaka a majalisa sun ce sigar ƙarshe ta ƙudur na ndaa ba ta hada da sashe na 230 da trump ya nema ba jiya laraba zaɓaɓɓen shugaban ƙasar amurka joe biden ya gana da ƙananan 'yan kasuwa da ma'aikata ta yanar gizo waɗanda matsalar tattalin arziki ta shafa sakamakon annobar coronavirus. Biden ya karɓi bakunci tattaunawa daga su na Wilmington da ke jihar Delaware. Cibiyar ayyukansa na karɓar mulki makonni bakwai gabanin bikin rantsar da shi a ranar ashirin ga watan Janairu. Har ila yau ya sake karɓar bayanan da ake baiwa shugaban ƙasa, wanda jami'an hukumomin leƙen asirin Amurka ke duba matsalolin duniya da duk wata barazanar tsaro ta ƙasa da za ta iya shafar Amurka. Lokacin da ya hau karagar mulki, Biden nan da nan zai game da jinkirin farfadowar tattalin arzikin Amurka da annobar coronavirus ta haifar. Duk da cewa ana tsammanin samar da allurar rigakafin nan gaba a wannan watan. A kowace rana ana fitar da rahoton dubin dubatar sabbin kamuwa da coronavirus a Amurka. Kuma yawan waɗanda suka mutu ya zuwa yanzu ya haura dubu ɗari biyu da saba'in da biyu. Fiye da kowace ƙasa a cewar jami'ar Johns Hopkins. An jima kaɗan, Sarfilo zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku mu na farko wanda zai kai mu jihar Sokoton Najeriya, inda mai alfarma sarkin musulmi Alhaji Sa'ad Abubakar na uku ya yi alhinin kisar manoman nan na jihar Borno tare da kiran a koma ga Allah da yawaita du'a'i kamar yadda sauran malaman addinai ma suka bi sahu. Muhammad Nasir gare mai alfarma sarkin musulmi muhammadu sa'adu abubakar ya ce hakan zai iya tasiri sosai wajen samun mafita daga matsalolin rashin tsaro da ke addabar kasar nan yana kira ga dukanmu musamman musulmi na wannan kasar da mu rika tsayawa masallatai idan muka je sallah sau biyar a rana da kuma sallar juma'a kuma duk inda muka samu kanmu da a ci gaba da yin addu'o'i ga wannan kasa domin neman gafara daga allah dajin kansa mu samu fita daga wannan kangi na kalubalen da muke fuskanta. Dangane da kisan manoma da aka yi a jihar Borno kuwa mai alfarma sarkin musulmi ya nuna bacin ransa. most devastated what happened in Borno some back. Babban abin muni ne abin da ya faru a Borno 'yan kwanakin da suka wuce. Yana daga cikin kisa mafi muni da aka yi a wannan ƙasa. Amma dole ne mu koma ga Allah a da yaushe domin shine ke yin yadda ya so a lokacin da ya so. Ba muna kalubalanta hukuncin Ubangiji ba ne sai dai muna ƙara gode masa akan farkar da mu shugabanni ga haƙƙin da ya rataya a kanmu domin zai tambaye mu akan nauyin da ya ɗora muna. Dr. Jabir Sani mai hula malami ne na addinin musulunci a Sokoto ya maganta yadda da kamata musulmi su koma ga Allah. Allah yana cewa a akhadnahum bil azabi famastakanu li rabbihim wama yatadarrun mun rike su da azaba amma ba su sadu da ba suka koma ma ubangijin su ya yana cewa duk lokacin da Allah ya rike mutane da azaba yana son su sadu da ne don haka ana komawa ga Allah ta hanyar tuba zuwa ga Allah ana komawa ga Allah ta hanyar addu'a ana komawa ga Allah ta hanyar sadaka da taimaka ma waɗanda ba su da sannan ita kuma gwamnati ta gefen ta abinda a komawa ga Allah shine ta ɗauki mataki ta tsare jinai da rayukan mutane Najeriya ƙasa ce wadda ke da mabiya addinai mabambanta ko ya kamata mabiya addinin Kirista su koma ga Allah? Rabaran Yakubu Oro malami ne na mabiya addinin Kirista. Komawa ga Ubangiji akwai hanyoyi da dama. Na farko adalci wanda yake babban abu ne idan shugabanni sun kasance da adalci mabiya kuma sun kasance da adalci sannan kuma idan mun kasance da wannan hali ya nuna da cewa hakika muna tafiya tare da Allah. Yin amfani da shawarwarin shugabannin addini da na al'umma kan iya zama sila ga sadar da mabiya ga abin da suke nema. musamman a wannan lokacin da jama'a ke kokawa kan matsalar rashin tsaro da ta dabaibaice arewacin Najeriya. Muhammad Nasir murar Amurka daga Sokoto a Najeriya. To a gaida Muhammad ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gasar filo hashin gumel da kashi na biyu na labaran duniya. Birtaniya ta ce tana shirin fara yi wa mutane allurar rigakafin Pfizer tun daga ranar Litinin bayan da ta zama ƙasa ta farko da ta amince da allurar rigakafin coronavirus bayan manyan gwaje-gwajen asibiti da aka yi. Gwamnatin Birtaniya ta amince da amfani da allurar rigakafin coronavirus a ranar Laraba bayan hukumar kula da magunguna da kula da kayayyakin kiwon lafiya MHRA ta sanar da cewa ta kammala nazarinta. Shawarar na nuna gagarumar nasara a yakin da ake da annobar. duk da cewa har ya zuwa yanzu akwai kalubale ga tsarin kula da lafiya na rashin fitar da allurar da rigakafin. jiya laraba majalisar wakilan amurka ta zartar da doka wacce za ta iya hana kamfanonin ƙasar china sanya hannayen jarin su a kasuwar hannayen jarin amurka har sai sun bi ka'idojin amurka an zartar da matakin ne ta hanyar samun dukkan ƙuri'un majalisar bayan da ya wuce majalisar dattawa a farkon wannan shekarar. yanzu ne za a aika da shi zuwa fadar white house wacce ta ce ana sa ran shugaba trump zai sanya hannu a kanta ta zama doka yayin da kudirin zai shafi dukkan kamfanoni daga kowace ƙasa dokar ta fi shafar kamfanonin china kamar su alibaba da kamfanin fasaha na findodo da kuma kamfanin mai na petro china daukan tsauraran matakai kan kasuwancin china da ayyukan cinikayya gaba ɗaya. sun wace gaban majalisu da samun gagarumar karbuwa saboda baki ɗaya 'yan jam'iyyar democrat da magoya bayan trump na republican na goyon bayan matakin shugaban kan china a ɗaya ɓangaren kuma gwamnatin china na duba yiwuwar buƙatar baƙi da ƙasashen waje waɗanda ke son gudanar da ayyukan addini da sai sun fara ba da cikakken bayani game da waɗanda za su halarci abin da suke koyarwa kafin gwamnati ta ba su izini. hukumomi sun ce suna shirya sabbin matakan ne don ƙoƙarin daƙila baƙi daga yada tsauraran ra'ayin addini ko kuma amfani da addini don lalata haɗin kan ƙasar china ko ƙabilanci har ila yau sabbin matakan za su iya haramta wa 'yan ƙasar china halartar duk wani taron da 'yan ƙasashen waje za su shirya daftarin dokokin wanda ma'aikatar shari'a ta wallafa a tsakiyar watan nuwamba ya buƙaci mabiya addinai na ƙasashen waje da ke son gudanar da ayyukan addini a China su nemi izini kuma dole su gabatar da hujjar da za ta nuna cewa ba su da haɗari ga China tun suna ƙasarsu. tuwa gaida Safilu Hashin Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya inda mutane ke ta gudu daga wasu ƙauyukan jihar Naija saboda nau'ukan miyagu. Mustapha Nasiru ba tsari gare ka. Yan bindiga masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa ne suka koro mutanen daga garuruwansu na asali da bayanai suka nuna cewa garuruwan sun haura talatin Ga abinda wasu daga cikin 'yan gudun hijirar ke cewa. Sunana Yusuf Abzanaidu da ke cikin garin Magami karamar hukumar Shiroro barayi suka koro mu dole ta samu muka gidajen mu muka dawo nan. To rayuwar da ta kasance nan dole sai dai barace-barace wasu suke yi wasu mu. Sunana Kuluwa Zakari daga Masuku. To muna cikin wanga hali dai da ake na halin kakani. A wahale ga yara ka ganin nan ma ni karyayya hannu nake. Barayi a haka nan suke zuwa yanda kake ganin su da bindigogin su. In ka ce ga yanda za ka faɗi kamar maganan gada nike yi a gaura maka mari kawo komin tsufanka. Wani al'amari dai na matsalar rashin tsaron a yankin arewacin Najeriya na kara ta'azzara kusan kowane yanki. Al'amarin da ke ƙara jefa jama'a cikin wani yanayi na zaman zulumi da kuma tsoro a sakamakon yadda ake kisan jama'a barkatai. Mr. Jonathan Batsa tsohon kakakin APC kuma tsohon kwamishinan labarai a jihar jihar Niger ga abin da yake cewa akan wannan lamari. Buhari ya hito ya gama ma 'yan Najeriya su hakuri ya ba su hakuri. Mun yanzu APC ba mu da abin hudi sai dai mu ba jama'a hakuri. Ya hito da bakinsa ya ba jama'a hakuri. Inda wata jam'iyya ne take mulki ni na san abin da za mu ce. Hukumomi a matakai daban-daban dai sun ce suna iya kokarin su domin shawo kan wannan matsala. Gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce akan haka ne ma suke karawa 'yan banga kwarin gwiwa ta hanyar ba su tallafi a kan kokarinsu na taimakawa jami'an tsaro domin yaki da 'yan bindiga da suka addabi jihar Niger. Ga wanga aiki da kuke yi dole a gode muku kuna tsare gidajenku kuna tsare al'umma kuna taimakawa 'yan sanda da sojoji duk abin da ya dace a yi a taimaka muku za a yi insha Allah. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha, to yau fa take ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don tunawa da nakasassu. Don haka wakilinmu a Maiduguri Haruna Dauda ya zanta da shugaban kungiyar makafin jihar Borno Muhammad Mustapha wanda ya fara da tambayarsa muhimmancin wannan ranar sai ya ce. wannan muhimmancin rana a wajenmu ba za mu ya mu misalta shi ba saboda ɗaya daga cikin rana da suke da muhimmanci a rayuwarmu ranar da za mu fita mu faɗa damuwoyinmu don mu nema kuma mafita ga damuwoyin nan ta wajen gwamnati ne da sauransu. in aka ce ku faɗi kamar damuwa ku menene damar ku ne. kamar aka ce a najeriya damuwa mu a najeriyance a gwamnatin kasa muna da bukatan a fara aiki da kudurin nan na nakasassu na kasa sannan kuma muna da bukatan ilimi da za a bada duk abin da za a yi shi kyauta akan nakasassu a shi ne bukatunmu dai masu mahimmanci bangare ilimi lafiya daukan aiki da ba mu percentage kamar kasan da ake ba mata. Ka kai maganar ilimi, kai Allah ya jarabce ka da rashin gani kuma kai ne shugaban kwanan. Ya batun karatu, ka samu kai karatu irin na zamani? Eh na yi karatu ina da digiri na karanta BA History a Gombe State University. university kuma yanzu ka akwai abin da kake na aiki eh ina koyarwa a makaranta akwai wani sakashin abin nan college of business and management studies ina karanta rawa wajen akwai department da nake shiga ana kira special education department akwai kuma ina ɗauka masu lafiya matuka kamar a menene matsaloli da musamman ma mutanen ku ke fuskanta ne a wannan jiha to akwai rashin samun murya mu a gwamnatance mai ba da shawara ko makamanci haka a gwamna ko a matan gwamna wasu jihohin suka yi haka amma wannan jihan babu sannan kuma yawan yawancin ma'aikatun makafi da na nakasassun general duka ma dai suna da matsaloli wanda ba ma'aikata duka ma'aikatun nakasassu dai wanda da yake jihar borno nan a yanzu haka akwai amma ba ma'aikata sosai a wajen sannan akwai kudirin da yake gaban majalisan jihar borno akan abin da muke cewa disability bill kudirin nakasassu ya wuce eh, karatu na farko har na biyu na ji yanzu yana abin da ake cewa third reading to muna bukatar shi his excellency professor babagana umar azulum in abin ya zo gabansa kuma sai sa hannu da wuri-wuri don abun a samu muma mu samu wariyan abun sannan duk abin da za na demokrasi irin abun da ake ja roman demokradiyya din a sa na kasassu a cikin ga irin yaƙe-yaƙen da ake wani idon sa an fitar wancan kullum dai na kasa kullum kullum yana karuwa. shugaban kungiyar makafin jihar borno kenan alhaji muhammad mustapha a hirarsu da haruna dauda game da ranar gajiyayyu wacce take yau Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu saurara salamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Ƙwararru da muka gayyato a wannan shirin sun bayyana al'ada a matsayin ɗaya daga cikin muhimman ababen da ke assasa cin zarafin iyali suka kuma shawarta hanyoyin mutunta juna. Yau ma muna tare da Muhammad Hadi Musa mai ilimin halayyar dan adam kuma ƙwararre a fannin harkokin iyali da barista Amina Umar Hussein. sakatariyar kungiyar lauyoyi mata ta duniya reshen jihar kano da kuma malam abdulra'uf magidanci kuma mai kula da lamura ga jagoran tattaunawar mahmud ibrahim kwari wai barista magana nan da muke an yadda wannan physical assault da kuke kira a kai ma mace mahangurɓa bai dace ba a hana ta abinci bai dace ba a hana ta wasu abubuwa ko a faɗa mata lafazi mai mara daɗi mummuna bai dace ba waɗannan hanyoyi ne ke ganin maza ya kamata su dinga bi a duk lokacin da aka samu takaddama za su yi amfani da waɗannan hanyoyi don su dawo kan 'yan uwanki mata kan sahu to na so dai ban faɗi wannan ba gaskiya amma dai kuma mahmud ban zo ka juyo min da tambayar ba kaga kamar da yadda ina nan akan matsayina na cewar al'adar bahaushe da addininsa duka abu ɗaya ne saboda ma in ka duba a cikin sources wato hanyoyin da aka samo shari'ar musulunci akwai duk ɗalibin shari'a ya san cewa hanyar da ake samun shari'a ta addinin musulunci hanya biyu ne akwai primary source wato ginshiki na farko akwai ginshiki na biyu a ginshiki na farko din na muna da ƙur'ani da hadisi da ijima'i da ƙiyasi su ne primary source of shari'a ginshiki na ƙarshe suna da yawa da yake daidai da abin da muke magana a cikin yanda ake samo shari'ar musulunci da addini ya yadda da shi akwai urfuwal wal wato al'ada da ɗabi'un mutane addini ya ce in suka zo ba su ci karo da koyarwa ta addinin musulunci ba a karɓe shi a tafi da shi so a nan za ka duba ka yadda da ni cewa duka tsarin da bahaushe yake da shi na al'ada sun yi daidai da abin da addini ya koyar da shi illa iyakaci ya saki wa'annan abubuwan ya je ya kama wani abu wanda ba shi ne ba wanda shi ya haifar da irin wannan yanzu kamar misali yadda mu koma kan tambayar da akai ita mace yadda Allah ya halicce ta ga halittarta da tsarin jikinta shi is soft wato mai laushi ce akwai misali yanzu matarka addinin nan dai da nake faɗa akai ya koyar da mu al'ada mata ku yi hakuri zan saka mana wani sirri kin ga mijinki ya nuna miki yau bai damu da ke ba yana share ki yana wulakanta ki wallahi tallahi ya fi wa mace ciwo akan ya dake ta ko ya hana ta kuɗin cifa ne ta ga ya fita daga harkarta za ta shiga yi ta gobe ba za ta maimaita wannan laifin ba ko kuma za a ɗauɗan dogon lokaci kafin ta maimaita shi sannan abu na biyu da maza ya kamata su kalla wajen hanyar hukunta matansu wallahi yau a ce za a yi biki ka hana ta ko ana suna ko ana taro a gidansu ka hana ta wallahi wannan abin ya fi mata ciwo akan kamare ta saboda wannan marin da za ka yi mata raini zai jawo maka in ba kai wasa ba yadda muke fama da rashin tarbiyyar nan za ta iya ce ma Allah ya isa. Wace rama? Um, yes of course a kowace za iya rama in ka san daga inda ka ɗauko ta za iya ramawa ya danganta daga inda ka ɗauko ta in wacce ka ɗauko wacce za zumbura baki ce za zumbura baki in wacce za yi murguɗa baki ce za in wacce za yi Allah isa ce za akwai wacce a inda ka ɗauko ta ma in ka mare ta rama za amma yau idan ka ce ana biki na ƙawarta ka ce kin tuna rana kaza kin laifi kaza to yau hukuncin ki ba za ki je bikin nan ba to ah, sai ta fi jin shi a jiki wai menene rawar da watakila al'umma da iyaye su taka wajen warware don abin da yake damun mutane shine yadda wannan abin yake ta hayayyafa yake ta yaɗu yau eh, ga rikici a can a gaban 'yan sanda yau hizba ne can an kai ma asibiti can haka abubuwa sannan wannan tarzomar tana karere zamantakewar aure a yi saki a bar yara a sasakai saboda su kansu matan ki da aka bari ko wacce aka kawo ba za ta bada kulawa da ta dace ba dole yana taimakawa wajen gurɓata al'umma me al'umma ya kamata ta yi tunda shi dai gidan nan shi ne daga shi yake yaduwa ya zama wato unguwa ko gari ko al'umma ko kuma ƙasa misali to su al'umma din tunda in akwai wacce in akwai matsala a wannan gidan da ita a can da ita anan gaba ɗaya ya shafi al'umma din ne har ma inda bai farin ba me ya kamata al'umma su yi dan a rage wannan kai duka din da yawan kashe-kashe da raunata juna to abu na farko da al'umma ya kamata su yi shine abin da kuke yi ta sadaukar da gidajen kafafen yada labarai gurin awareness wayar da kan mutane karatun da za su je su zauna a gaban malami a soro a yi ba su je sun yi ba to yanzu gashi kun samar da dama da ake gayawa al'umma cewar wannan abu kaza da ake yi ba daidai ba ne wani ma bai san cewar wato takure mata sai hana ta ce ne laifi ba ne to na ɗaya kenan na biyu kuma abinda al'umma shi ma ya kamata ta yi shine na sha faɗa duk lokacin da aka yi sallah musamman sallar asuba da sallar magariba to a samu wani bawan Allah musamman limamin ko ladanin ya tashi a minti ɗaya kada ya yi fiye da minti ɗaya ya ce assalamu alaikum al'umma tunatarwar mu ta yau shine jama'a a ji tsoron Allah kuma a kula da mata kada a rinka zagin mata kada a rinka dukan mata wata rana sai ya tashi ce assalamu alaikum jama'a mu ji tsoron Allah sanarwar mu tunatarwar mu ta yau ita ce a kyautata wa mata gurin cefane shi rabin minti minti daya kada ya taba wuce minti daya to a nan al'umma za su samar sannan kuma sai mun yi ni a rako ma baya gurin limamanmu masu unguwanninmu daga tanmu su ma sai sun miƙe a tsaye kuma sai sun zama abin da ake cewa proactive kada su zauna suna jiran sai wani ya balla haƙorin wata yarinya sannan an kawo musu a fara zancen tafiya gurin hukuma su fitar da hanyoyi gurin tattaunawa da iyaye iyayen yara idan an zauna a fada mai unguwa ko fada dagaci mai gari a tattauna cewa jama'a ku farinka shaida wa 'ya'yanku cewa haka zalikan an je ɗaurin ruka mutum ashirin hamsin ɗari biyu sun zo taron ɗaurin auren wane da wance idan an gama siga a jaddada cewa uh, uh, uh, wato haƙƙin kowane namiji da ya zo gurin ɗaurin auren nan da ango shine ci da sha da kaza da kaza sannan ka kiyaye kada ka zage ta kada ka dake ta kada ka kore ta kuma ga yadda Allah ya shimfiɗa in zaka sake ta ga hanyoyin da zaka bi wannan zai rage al'ummance mm. ya kake ganin tasirinsu to ni abin da zan ce mm. mu magidanta mu tsoron Allah ko me abokiyar zaman ka taimaka ko menene ka yi haƙuri ka ba ta haƙƙin da Allah ya ce ka bata sannan ka ɗauki matakai irin wanda rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ɗauka wajen hukunta mace idan ta yi maka abin da ba daidai ba domin ta dawo kan daidai abin da nake nufi a malam abdulhamun ga hanyoyi da dr hadi musa ya faɗa um, cewa watakila uh, al'umma a matakan unguwa ko a matakan shugabanci na unguwa daga tai masu unguwanni da mai gari da sauransu hmm. a cewa idan aka ɗau wannan sigar za a iya cin magaci shi ne ce to tun da kai kana daga cikin magidanta dukkanin muna muna ciki amma dai kai yanzu kake sanye da hular mu a wannan zauren la'akari da yanayin magidanta da kuma yadda al'amura suke gudana na tarzoman da rashin daɗi a tsakanin ma'aurata ɗin da gidaje ya kake ganin za su iya sauraron irin waɗannan sigogin da za a bi na kawo gyara misali ko kuma a akwai wata hanya da kake ganin ita ce tafi ba wannan wanda Dr. Hadi ya ambata ba. To inda za mu tashi kenan mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana sai ku kasance tare da mu domin jin karashin wannan musayar yau. Kafin nan a madadin bakin namu Muhammad Hadi Musa mai ilimin halayya dan Adam kuma kwararre a fannin harkokin iyali da barista Amina Umar Hussein sakatariyar kungiyar lauyoyi mata ta duniya reshen jihar Kano da kuma Malam Abdulrauf magidanci kuma mai kula da lamura. sai kuma wakilinmu mahmud ibrahim kwari da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma chubahiro hero da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice mayakan ƙungiyar 'yan ta'adda ta iswap a yankin arewa maso gabashin najeriya da ke fama da tashashen hankula sun yi awon gaba da wani ma'aikacin agajin jin kai da wasu jami'an yanki biyu a cewar jami'an tsaro jiya laraba barazanar da shugaban amurka donald trump ya yi cewa zai yi gaban kansa wajen yin watsi da wani kudurin dokar tsaro muddin dokar ba ta soke kariya daga tuhuma da ake bai wa kamfanonin sada zumunta ba barazanar ta fuskanci turjiya matuka daga 'yan jam'iyyun jiya laraba wanda hakan ya share wani fagen kai ruwa rana tsakanin shugaban kasar da 'yan majalisar waɗanda ke ƙoƙarin mai da wannan gawurtaccen ƙudurin ya zama doka zuwa ƙarshen shekara. jiya laraba zaɓen shugaban ƙasar amurka joe biden ya gana da ƙananan 'yan kasuwa da ma'aikata ta yanar gizo waɗanda matsalar tattalin arziki ta shafa sakamakon annobar coronavirus. Birtaniya ta ce tana shirin fara yi wa mutane allurar rigakafin Pfizer tun daga ranar Litinin bayan da ta zama ƙasa ta farko da ta amince da allurar rigakafin coronavirus bayan manyan gwaje-gwajen asibiti da aka yi. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirma na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe takwas agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi. Wato bakwai kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama da ku ina taya iyalan Malam Dauda dawa da na Malam Musa Barau murnar ɗaurin auren 'ya'yansu Sadiya Musa Barau da Buhari Dauda Tanku. da za a yi a majami'ar Ekwa Gospel na Federal Housing Estate unguwar Gwanin Gora Kaduna ranar Asabar mai zuwa biyar ga watan nan na Disamba da karfe goma da rabi na safe Allah ya ba da zaman lafiya da albarkar aure amin. Yanzu a madadin Sarfilo Hashin Gumel da ya taya ni gabatar da shirin da cewa Hero dudoniya da ya hada sai kuma injiniyan mu na yanzu. Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri. Wasalam.